shi kaɗai ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ba mu iko za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon fahimta zuwa harshen hausa kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na 26 a cikin watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma shine yake 19 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiyya za mu ɗan karanta 'yan kaɗan daga cikin tambayoyin 'yan uwa kafin mu je zuwa ga karatunmu sannan muna ba da haƙuri akan wasu da yawa daga cikin tambayoyin 'yan uwa za su ji ba su samu karantawa ba saboda tambayoyin sun yi ɗan yawa sannan kuma gashi lokaci ya riga ya tafi ramadanin yayin nisa kuma muna ta ƙoƙari mu samu mu ga cewa mun ƙare wannan sura suratul hud alaihi salam dan haka zamu takaita karanta wasu daga cikin tambayoyin saboda yanayin lokaci a wannan yake cewa a shin alkanutu a wuturi bayan ruku'u ake yi ko kafin ruku'u matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta magabata sun yi sabani kan yaushe ake yin alkunutu a wuturi a shin ana yi kafin ayi ruku'u ne bayan an gama karatu kenan sai ayi alqunutu sannan ayi ruku'u ko kuma an gama karatu za a yi ruku'u ne bayan an daga dago daga ruku'u ne sannan kuma sai ayi wutirin to akwal maganganun malamai akan wannan suna da yawan gaske al-imam abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani ya kawo maganganu da yawa akan wannan mas'alar a cikin littafin sifatul bari amma ƙarshe abin da ya tafi karkarewa don su cewa duk wanda mutum ya yi ya yi daidai insha Allah ta baraka wa ta'ala alamun fi sa'a in ka yi kafin ruku'u kana da magabata da suka tafi akan haka idan kuma ka tafi bayan ruku'u nan ma akwai magabata da yawa da wannan sabanin tun daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ne ganin sabai zaka ga suna shan bamban wacce kafin ruku'u ce bayan ruku'u abin da ke nuna cewa kenan al'amur fihi sa'a wato kawai kowanne kai yayi ko kafin ruku'u ko bayan ruku'u fatan mu Allah madaukake samu dace a tabbaya ta gaba wannan yake cewa zakar fit da kai idan mutum iya abincin da zai ci yake da shi zai cire ne shi hakura? a ita zakar da kai ana cire ta ne bayan ka samu ragowar abincin da zaka ci ranar sallah a shi ya sa ba ta waje ba a kanka kafin kwanakin sallah su zo ka fitar idan ranar sallah ta zo kana da ragowar abinci bayan naka da za ka ci da iyalanka to a lokacin ne ta waje ba a kanka ka da ya kafin da kai amma iya abincin da aka ke da shi iya abincin da za ku ci ne a wannan ranar to bai waje ba a kanka ka dauki zakar da kai ka ciyar ba domin duk wani kyautatawa da zaka addinin musulunci an fi so ka kyautatawa iyalanka da farko kafin ka kyauta kowa bayan da za ka dauki abinci ka kai daji sannan kuma ga gida ana fama da yunwa ah, to kasance wanda yake ana yawan maganar cewa in mutum ba in shi da abincinsa iya na ranar ne ya ishe shi to shine sai wani bawan Allah yake cewa to wani kuma zaka samu yana da kuɗi abincin ne babu bai siya ba sai ce ai bai da abinci sai na iya wannan ranar ko kuma bai da abincin ranar shi ma tukun jira yake a bashi amma fa yana da kuɗi ko aljihunsa ko a kawon ɗinsa ko a majiyinsa to kaga wannan wato wani ganganci ne ka iya cewa kai tsaye mutane suke domin an ce baka da abincin da zaka ci ko kuma iya abincin da zaka ci da gidanka ne ana nufin da baka da kuɗin da zaka siya amma mutukar kana da kuɗin da zaka siya da wajibi ne akan ka siya shi ma abincin dama da kuɗi ake sayansa sa mafi yawan mutane ba siya suke yi ba kaɗan ne daga cikin mutane suke nomawa amma galibin mutane siya suke yi da haka in an ce baka da abinci sai iya naka ana nufin cewa baka da kuɗin da zaka saya don haka eh, in dai kana da kuɗin da zaka saya abinci to kana da halin yin zakar fit da kai sannan wani har yanzu yana cewa akan zakar fit da kai din wai yaushe ne ya kamata a ce an cire kamar jiya ne yake rubutuwa sai yake cewa ya halatta ya cire jiya malamai sun tattauna a zakar fidda kai yaushe ne ake iya cire ta duk da cewa wato cire ta daban da kuma yaushe ne take waje ba duka matsaloli ne guda biyu masu zaman kansu to amma maganar yaushe ake cirewa malamai sun yi maganganu da yawa akan lokacin da ya kamata a ce an cire zakar fidda kai yaushe ne ya halatta ka fara cirewa wasu suna cewa ma tun daga farkon ramadana za ka iya cirewa abu hanifa rahimahullah yana daga cikin wanda suka faɗi wannan magana tun daga farkon ramadana za ka iya cirewa to amma mun duba hikimar da ta sa aka shar'anta ita ita zakar da kai din annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana so a wadatar da talakawa ne marasa shi ranar sallah kasu je suna nema suna roƙo su rasa abin da za su ci agnuhum alisu ali an zalikar yau ku wadatar da su daga roƙon mutane a wannan wunin ya zama a wunin sallan suna da abincin da za su ci saboda ranar sallah ranar ce ta musamman da ake so kowa ya walwala ya ji daɗi to idan ya zama na cewa wani daga cikin al'ummar musulmai ba shi da abincin da bai ci a gidansa to sai ya zama na cewa shi ba zai samu walwala da jin daɗin ba za ka aka shar'anta karfe da kai amma mafi rinjayen magana cikin wannan shine maganganun da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama al-imam bukhari ya fitar daga da hadisi cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna ganin cewa za a iya cire da ita kafin kwana biyu ko kwana daya to takaituwa akan wannan abin da ya tabbata magabata suna yafi akan tafiya akan wani lokaci sai dai kuma wani lokaci yanayi bai iya sa fatawa ta canza saboda yanayin da mutane suke ciki la'alla in kaga cewa yanzu mutane suna cikin kunci ne yanayi ganin mutane za su mutu da yunwa kuma kai akwai zakarfin da kanka ka ajiye to shari'a ba za ta ce lalle lalle ba za ka fidda wannan zakar fidda kai din mace wancan lokacin a nan sai mu dauko fatawar Abu Hanifa mai aiki da ita saboda yunwa da mutane suke ciki zai mu ce ka gaggauta zakar fidda kanka ba wai dan lokacin ta yayi ba ka gaggauta yi saboda ka raba mutane da yunwa kamar yadda zakka a shari'a ya halatta baka cika shekarar da zaka bada zakka ba lokacin bai yi ba amma ya halatta ka gaggauta ta saboda yanayin da ake ciki wani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa abbas ibn abdul muttalib yayi zakarsa saboda ganin cewa wasu mutane sun shiga cikin wani mummunan hali da haka in an ga yanayin mutane ne an shiga cikin wani mummunan hali aka gaggauta babu laifi insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace ah, muna cikin tafsirin ah, aya ta 108 a cikin suratu hud alaihi salam fadin Allah madaukake wa amma alladhina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka a'ta'an ghayr majdud ya gabata a tafsirin wancan jiya mun fassara kalmomin da suke cikin wannan ayar da lafuzar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a farko wa amman ladina su'idu muka ce makaranta sun kasu kashi biyu wajen karanta wannan harafi hamza da imam hamza da Alimamul kisai da hafsu an asim suna wa amma na su'idu fa fil jannati kamar yadda azar mai karanta amma sauran makaranta duka suna karantawa amma na sa'idu fa fil jannati na fiha idan an ce su'idu bina'un ne malam ya sama fa'iluhu wanda aka arzuta su idan kuma an ce sa'idu waɗanda suka arzuta, wato bina'un lil ma'alum kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda aka arzuta su ko wanda suka samu arziki su wanda suka samu arzikin dai ba da kansu suka samu ba tabbas arzuta su aka yi waye zai arzuta su Allah subhanahu wa ta'ala domin a sa'ada anan ana nufin cewa arzikin lahira kuma mun fara a baya cewa babu wani mutum da zai iya samun arzikin lahira in ba ya samu falalar Allah subhanahu wa ta'ala da rahmar Allah madaukaki ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai shiga aljanna da aikinsa ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amali babu wani ɗaya daga cikin ku wanda wai saboda aikinsa zai shiga zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka sahabbai suka ce hatta an ya rasulullah har kai ma manzo Allah ya ce eh hatta ni illa an yataghammada ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadl sai dai Allah madaukaki ya lullube ni da falalarsa da kuma jin kansa sannan in samu shiga aljanna shi yasa malamai suke cewa faɗin Allah madaukaki udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna da za a ce wa yan aljanna ku shiga aljanna bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuke aikatawa suka ce wannan ba'u din sababiyya ce ma'ana sababin abin da kuke aikatawa ne Allah ya muku falala ya muku rahama ya baku aljanna amma ba wai dan aikin naku ne kadai Allah madaukake baku aljanna ba da khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuk ma damati samawati wal ardu mun yi magana akan sa a karkashin fadan Allah madaukaki fa amma ladina shaqu fa fi an lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu malamai sun yi maganganu da yawa har muka ce al-imam al shi kadai <coughs> ya kawo maganganu da yawa ballantana idan ka bi sauran maganganun malamai da suke akan a ma damat as-samawati wal ardu shi kansa ya kawo maganganu goma sha ɗaya shi kadai a cikin al-jami' da ahkamul qur'an sannan in ka duba al-imam al-bakawi zaka samu ƙarin wasu sannan haka in ka duba su tafsiran ma za ka samu karin wasu abin da ke nuna maganganun malamai suna da yawa akan ma da mata samawati daga ciki muka ce Allah subhanahu ta'ala da ce ma da mata samawati wal ardu al imam ibnu jarir ya zabi cewa wannan usulubi ne da larabawa suke amfani da shi idan suna so su nuna cewa abu zai dawwama har abada sai su ce ma da mata samawati wal ardu suna nufin kenan har abada to nan kenan Allah subhanahu wataala da yace amma allazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu ma'ana za su zauna har abada ba za su fita ba akwai waɗanda suka ce ma damat as-samawati wal ardu ana nufin wato matukar saman aljanna da kasan aljanna suna nan saman aljanna da kasan aljanna kuma suna nan ba za su kare ba kenan ana nuna cewa har abada suna nan wasu suka ce a sama ana nufin jinsin dukkan abin da yake saman wani abu suka ce saboda a lahira ma kamar yadda akwai duniya akwai sama akwai gasa to haka a lahira ma Allah madaukaki ya ce zai canza saman da wata zai canza kasan da wata yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa samawati wa barzu lillahi al-wahid al-qahhar akwai waɗanda suka ce ma dinnan masdariya ne ma ce samawati suka ce masdariya ce zafiya ma'ana wani lokaci ne ake nufi ba wai har abada ba a'a ma damati samawati da nufin muddatu baqa'i samai wal ardi mana za su zauna a gidan aljanna muddati baqa isma'i wal ardi kaman daɗe wadda sama da ƙasa suka yi to kaga sama da ƙasa sun dade amma akwai lokacin da za su kare idza sama'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa waqat wa idza al ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat Allah madaukaki zai duk yadda aka yi dai dadewan sama da ƙasa akwai lokacin da Allah madaukaki zai kawar da su to a wannan ma'ana sai ya zama na cewa kenan in an shiga aljanna ba dawwama za a yi ba kenan a'a dawwama za a yi ma damata samawati wal ardu tana nufin cewa wato za su dawwama kaman dawwamar da sama da ƙasa ta yi sai ce amma illa ma sha a rabbuka sai dai abin da ubangijinka ya so na ƙari da zai musu mana bayan sun gama zaman da duniya ta yi da sama da ƙasa gaba ɗaya to akwai wani ƙari kuma da Allah maɗaukaki ya musu wanda ya ga dama shine za su dawwama a ciki ba za su fita ba ah, illa ma sha a rabbuka kenan a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa ma sha rabbuka kamar yadda ya faɗa a muta wannan yasa duk da cewa mun yi magana akan illa ma sha rabbuka kusan dukkan maganganun da aka faɗa a can an faɗa a nan ba sai dai da yake nan ana magana yan aljanna ne an ce yan aljanna za su shiga cikin wuta za su shiga cikin aljanna sannan kuma suna madawwama a ciki gaba ɗaya amma sai aka ce illa ma sha rabbuka idan an ce dawwama ce kuma aka ce illa ma sha'a rabbuka kenan akwai lokacin da za su fitar da aljannar a'a ba haka ake nufi ba wasu daga cikin malamai suka ce illa ma sha'a rabbuka da aka faɗa anan yana komawa zuwa ga zaman da za su yi ba a aljanna ba wato tana komawa ne zuwa ga usatul mu'minina wato masu sabo cikin masu imani wanda da farko Allah maɗaukaki zai sanya su a wuta bayan Allah madaukake ya musu azaba daga nan kuma ya fitar da su ya bi da su aljanna saka ce to illa ma sha rabbukan nan tana koma zuwa gare su ne wato kenan amun ne yurudu bihil khas an faɗi wa amma na soyi rufe fil jannati an faɗi dukkan yan aljanna baki da anan na fiye ma ta samatu al ardu to amma illa ma sha rabbuka da aka ce ana cire wasu ne daga ciki waɗanda su a farko ba za su shiga aljanna ba za su shiga wuta saboda laifi da suka yi Allah madaukaki kuma bai ga dama ya yafe musu ba ya musu azaba sannan ya mai da su aljanna kamar yadda ya gabata ayar da ta wuce akwai cikin malamai waɗanda suka ce illa ma sha rabbukan nan istisna'i ne littahaƙiƙi wato akwai istifna'i togo da ake yi ba da nufi ba da nufin togon ba ubangiji ta'ala ya faɗa ne litta haƙiƙi don tabbatarwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce latadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allahu aminin muhallikin ru'usakum wa muqassirin la takhafu bayan fa Allah subhanahu wa ya tabbatar da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za su shiga garin makka amma sai ya ce la tarkulun al harama lallai za ku shiga masallaci mai alfarma sai ce insha Allah in Allah ya so kaga wannan abun ba wai ana tsammani ne. a'a ta haƙiƙi ne amma sai Allah subhanahu wataala ya faɗa to suka ce akan faɗa ta hakikan da tabbatarwa illa ma sha Allah wannan irin maganar ne ake jinginawa a Sheikh Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Harrani ibn Taymiyyah wanda wasu zaka je suna batanci gare shi da wannan abu wanda asali man kaba ce da daraja gare shi wanda ya bibi kissar ya ga abin da ya faru lokacin da aka ce tatar a sun zo za su za a yaƙi tsakanin al'ummar musulmai da kuma jama'ar tatar waɗanda suka gare suke kashe mutane a lokacin da a ibnu taymiya ya ce wa jagororin wannan lokacin ya ce ku shirya mu yaƙe su Allah zai taimake mu akan su za mu yi nasara a kansu. sai wani yace kace insha Allah sai ibnu taymiya ya shiru bai ce komai ba sai ya sake cewa fa na ce muku za mu yi nasara a kansu sai wani yace kace insha Allah sai ya shiru bai ce komai na ce muku na ce muku za a yi nasara a kansu za mu yi nasara akan su sai kace kace insha Allah sai ce insha Allah tahqiqan la ta'liqan da aka matsa masa a karo na uku ne ya ce to insha Allah amma fa tabbatarwa nake ba wai tsammani nake ba Allah zai taimake mu wannan abun ibn taymiya yana faɗansa ne saboda tabbatarwa da yadda da cewa duk wanda ya rike Allah to Allah zai taimake shi saboda Allah madaukaki ya ce inna la nansuru rusulana ladina amanu fil hayati dunya yawm yaqumul asha!" ba wai ya kifa dan insha Allah bane dan yana dubin dan sai suka ce wai ibn taymiya ce wai da aka ce masa ka ce insha Allah sai ce ku Allah bai ga dama ba saboda kaji da yarfe da batanci amma shi abin da yake so mutanen da suke tare da shi su gamsu da cewa fa wai insha Allah wannan ba bawa yana faɗa ne dan tsammani bane a'a tabbas ne Allah ya alƙawari zai taimake su dan haka da suka ce kace insha Allah da farko sai shiru ce Allah zai taimake mu na ce muku ya sake mimita Allah zai taimake mu na ce muku a karshe sai ce insha Allahu amma ku sani insha Allahu nan ba wai tsammani nake ba tahqiqan tabbatarwa ne da nasarar Allah zai mana ita kuma Allah ya musu nasara ya ba su ita kaga wannan ba wai jingina wa Allah subhanahu wataala na kasu bane ko kuma ce ko Allah bai yarda ba kamar yadda su suka fassara sai wani yake cewa wai ibn taymiya ya ce me ya ce muku ko Allah bai yarda ba za mu yi nasara Allah ya sauka ita dai gaskiya guda ɗaya ce ya kamata ya zama da cewa ko da kana kin mutum abin da ya faɗa na gaskiya ka goyi bayansa bai kamata a ce ka canza wa maganar mutum wai dan kai mata basanci ba akwai ranar kin dillanci yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna harshen ka zai bada shaida abin da ka faɗa na ƙarya akan mutum hannunka zai bada shaida akan abin da ka rubuta akan wani na ƙarya da haka duk abin da zaka faɗa ka sani duk lafazin da zaka yi akwai masu rubuta ma rufe min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ta'ala ce illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka ata'an gaira majrudin Allah ta'ala sai ce wato wata kyauta ce da ya musu ghaira majrudin ai gaira maqdu'in wadda ba za ta yanke ba wannan dan a nuna maka cewa lallai yan aljanna nan in sun shiga da wuma za su ya ciki shi yasa kaga yan wuta aka ce inna rabbaka fa'alun lima yuridu ubangijinka mai abin da ya ga dama ne ba a ce maka wata kyauta Allah maɗaukake musu ba babu saboda me saboda su ba su samu wato falalar Allah subhanahu wa ta'ala ta shiga aljanna ba amma waɗannan sun samu falalar Allah maɗaukake ta shiga aljanna kuma da dawwamammiya sai Allah ya ce aba'an kyauta ce gaira majzubin wadda ba za ta yanke ba samsam za su tabbata a cikin ta haka Abdullahi dan Abbasin da Mujahid da Abu da Aliya da wasu daga cikin malamai duka suka faɗa ay li Allah ya tawahham mutamahhim ba'da dhikrihi al-mashi'ata anna thumma inqita'an kada wani ya tsammanin baya an ce illa ma sha Allah illa ma sha rabbuka cewa akwai lokacin da aljannar za ta wato yan aljannar ni'imar su za ta kare a'a idan yan aljanna sun shiga aljanna to za su dawoma a ciki ne babu mutuwa sannan kuma suna cikin jin daɗi haka nan yan wuta idan sun shiga kashi biyu ne su akwai waɗanda za a cire su daga wutar saboda suna da imani a mai da su aljanna amma duk wanda suke kan kafirci to za su dawwama ne a cikin gidan wuta kwata-kwata ba za su fita ba hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa yu'ta bil maut fi surati kafshin amlah fa yuzbahu bayna jannati wan nar za a zo da mutuwa fi surati kafshin a surar wani rago za a zo da ita amlah fa yuzbahu bainal jannati wan nari idan aka zo da wannan rago surar ragon mai kala kala sai a zo da shi fa yuzbahu a yanka shi bainal jannati wan nari tsakanin wuta da aljanna thumma yuqalu sannan sai a ce ya ahlal jannati ya ku yan aljanna khuludun ku dawwama fala mauta babu mutuwa Allah ka sa muna ciki wa ya ahlan nari a ce ya ku yan wuta khuludun za ku dawwama a ciki fala mauta babu mutuwa a ciki kaga wannan yana nuna cewa in dai an cire masu imani a cikin wuta aka mai da su aljanna to yan wuta za su ma cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan karkashin ayar zaka ga wasu malamai suna kawo wata matsala wadda ake ruwaito ta daga wasu daga cikin magabata cewa wai shin akwai lokacin da wuta za ta kare gaba daya sai ya zama na cewa yan wuta su ma ba sa cikin azaba sun zama babu ba komai wa saboda rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ta yalwaci ta yalwaci azabarsa sai ya zama na cewa duka gaba daya wutar gaba daya babu ita babu mutanen cikin ta babu wata azaba kuma wannan galibin abin da ake ruwaitowa dukan abubuwa guda biyu ne ko dai abin da kwata-kwata bai inganta ba daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a jingina musu ko kuma na biyu abinda an ruwaito daga su amma abinda suke nufi daban sai kuma wasu su fassara shi da wani abu daban amma a ce hakika ingantacciyar riwaya kuma tana nufin cewa wuta za ta kare wannan ba samu daga cikin magabata ba galibi malamai in sun kawo wannan suna kawo babin tun da dai an riga an faɗa a baya to a faɗa a faɗe shi amma ba don yana da hakika ba haka ko dai ruwaya ce mai rauni ko kuma ma'anarta ne ba a fahimta ba kamar abu abin na alimamul bakawai cikin ma'alimul tanzili ya kawo wata riwaya daga abu huraira daga abdullahi dan mas'udin afwan yake cewa wannan bata tabbata ba yace in kuma ta tabbata ma yace abinda <coughs> abinda ake nufi da cewa ya zama wuta babu kowa a cikinta ma'ana babu kowa mai imani amma marasa imani kafirai suna nan a ciki Allah madaukaki zai ta azabtar da su la ya mutu fiha wa la yahya wa ma kun minha bi su zauna a ciki ba za su fita ba ana ta musu azaba Allah ka tsare mu da azabarka na'am فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله تعالى فلا تك في مرية kada ka kasance cikin kokonto mimma ya abudu ha'ula'i daga abin da waɗannan suke bautawa kar kai wani kokonto lalle abin da suke kai ɓarna ne ma ya abuduna ba komai suke bautawa ba illa kama ya abudu a ba'uhun min qablu sai face kamar yadda iyayensu da suka gabace su suke bautawa wa inna lamuwaffuhum nasibahum Allah ta'ala ya ce lalle za mu cika musu sakamakon aikinsu ghaira manqusin ba tare da tauye musu komai ba anan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa kada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wani kokonto cewa abinda kafirai suke kafa barna ne yasa malamai suke cewa ana kaddara wata jumla fala taku fi mimma ya'budu ha'ula'i innahum ala dalalati kada ka zamo mai kwanto cikin abin da waɗannan suke bauta a'a ka zamo mai yaqini annahum ala dalalatin cewa akan bata suke abin da suke yi na bautar wani Allah subhanahu Ta'ala bata ne kar kai tsammanin cewa wani abu ne mai a nan da Allah madaukake ce fala taku malamai suka ce <coughs> wato malamai lirabi asalinsa falatakun fala takunu ne sai lamun nahi ya shiga ciki kuma lamun nahi yana yin jazma idan an yi jazma kuma ya kamata a ce fala kun asali kenan kamar yadda Allah ce fala ya fi sadrika harajun minhu da nunu amma nan sai aka shafe nunun din suka ce wannan kuma saboda sabo ne da larabawa sun saba haka larabawa suke in sun shafe harafin harafin harafin illar daga baya kuma sai su zo su shafe ita ma nunu din sai ya zama falataku falataku fi miryatin mimma abudu haula'i ba ya abudu na illa kama ya abudu bakun min Kablu, abinda waɗannan suke bautawa Allah maɗaukaki, karka ɗauka cewa wani abu ne daidai a'a su kawai abin da suka samu iyayensu suna yi ne suka hau suna yi abinda suka samu iyayensu suna yi na bautar gumaka shine karka daɗa karka raba shine abinda suka samu suna yi sai Allah maɗaukaki ce wa inna lam nasibar nasibahum ghayra manqus kuma lallai za mu cika musu sakamakon su an-nasib yawanci ana faɗansa ana nufin wani kaso amma wanda yake mai daɗi to amma wani lokaci ana faɗa ana nufin duka guda biyu shi yasa wasu daga cikin malamai suka cewa inna la mafuhum nasibahum ana nufin za mu cika musu sakamakon su na sharri tunda bautar wani Allah suka yi a wasu suka ce wa nala mafuhu nasibahum za mu cika musu dukkan sakamako guda biyu wanda ya alheri za a bashi alheri wanda ya sharri kuma za a bashi sharri in kuwa waɗanda suka bauta wani Allah ne to koda za a musu wani alheri to alherin sai dai zama a duniya ba wato a lahira ba domin kafirin da ya mutu akan kafirci ba ya samun wani wani alheri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala matukar ya mutu akan kafirci Allah ka tsare mu na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب الله تعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب haƙiƙa mun ba wa annabi musa littafin nan faktulifa fihi amma sai suka yi saɓani a cikinsa wato mabiyansa walaula kalimatun ba don kalman nan ba sabaqat min rabbika wanda ta gabata daga ubangijinka laqudiya bainahum da an riga an yi hukunci a kansu baki ɗaya. wa innahum lalle su lafi shakkin minhu sun kasance a cikin kokonto cikin abin da annabi Musa ya zo musu da shi da littafi muribin kuma suka kasance masu tsananin kokonto a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne dangane da abin da yake fuskanta daga kafiran da suka kin imani da shi yana rarrashin su da cewa ba shi ne farau ba a'a kafin ya zo ma Allah maɗaukaki ya aika wasu annabawa kuma abin da suka yi a cikin al'ummarsa su ma waɗanta mu haka suka da haka Allah ta'ala ce walakad atina Musa alkitaba hakika mun ba annabi Musa littafi kamar yadda muka baka littafi mun ba annabi Musa littafi faqtulifa fi amma sai aka yi sabani wasu suka yi imani da shi wasu suka yi imani da shi to ka zabu kai hakuri ka jure ba kai ne faro ba kai ma kamar yadda mutane suka rabu suka yi imani da kai wasu suka ƙi to haka shi ma annabi Musa alaihi ya faro masa wannan irin uslubi Allah madaukaki ya saba yana rarrashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin ya samu kwanciyar hankali domin ya samu nutsuwa akan abin da yake kai da jarrabawa da yake fuskanta daga ubangijinsa akan abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan wata kalma da ta riga ta riga ta gabata min rabbika daga ubangijinka laqudiya bainhum da an riga an yi hukunci akan su a wannan hukuncin da Allah ta'ala ya ce da an yi akan su ba dan wata kalma da ta gabata ba wasu malamai suka ce wato kalmar shine Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi hukunci tuntuni cewa zai jinkirta azabar waɗannan al'umma wato wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukaki ya riga ya alƙawari cewa ba zai yi musu azaba a duniya ba ya azabtar da su ta hanyar halakar da su baki daya ba zai yi wannan ba azabar su sai sun koma zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gobe alkiyama za su ga sakamako daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine zabin al-imam ibnu zariya tabari rahimahullahu tabaraka ta'ala kamar yadda yace laula ma taqaddama min ta'jili al-azaba ila ajalin ma'lumin laqad laqadi laqada Allah ba dan ya gabata na alkawarin da Allah madaukake ne jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci ba laqad Allah bainahum da Allah ya hukunce da su al-imam ibnu kathir rahimahullah yace akwai wata ma'ana ta biyu wadda za ta iya zama ita ce ma'anar ayar da Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum yace zai yiwu an yakuna al-muradu bil kalima ya zama abin da ake nufi da laula kalimatun da aka ce annahu la yu'azzibu ahadan illa ba'da da al-hujjati alayhi wa irsal ar-rasul wa rasul ilayhi wato Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da wani ba har sai ya aiko masa da yan sako hujja ta tsaya a kansa to kafin a yi masa azaba wato kenan sai ya zama ko dai ana nufin azabar duniya ko kuma azabar lahira idan ana nufin azabar duniya ma'ana kenan Allah maɗaukaki baya azabtar da mutane ta hanyar ya halakar da su a duniya sai hujja ta tsaya idan an aiko manzo ya musu wa'azi ya musu gargaɗi amma sun kidin Allah maɗaukaki hujja ta riga ta tsaya to sai Allah maɗaukaki ya halakar da su wasu malamai sun fassara faɗin Allah maɗaukaki wa makon na mu'azzibi na hatta na rasula da wannan cewa a ma mu'azzibina ba mu kasance masu azabtar da mutane ba har sai mun aiko musu manzo wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabta ma azabtar duwa har sai mun aiko manzo wasu suka ce to azabar duniya halakar wanda Allah madaukake yake waɗanda suka yin imani suka bijire ba a yi sai hujja ta tsaya wannan kuma haka ne za mu ga dukkan annabawan da Allah madaukake ba mu labarin su da mutanen su a cikin wannan sura ko wata surar ba wannan ba za mu ga wato sai da aka tsayar musu da hujja an yi musu wa'azi an musu nasiha hujja ta fito karara sun kangare sannan Allah madaukaki ya aiko musu azabar da ya aiko musu a wasu kuma malamai suna ganin cewa ma kunna mu'azzibin hatta nam asa rasula tana nufin cewa Allah madaukaki ba zai azabtar da mutane a lahira ba sai dai ya aiko musu manzo suka ce kaga wannan shine sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ah, la yasma'u bi ahadun yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar hadithin al-imam muslim daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani mutum da zai ji zuwa na daga cikin wannan al'ummar yahudiyun wala nasrani ba Yahudi ne ko ba nasari matukar ya samu labarin zuwa na kuma ya ƙi yin imani da ni Yaki yin gaskata abin da na zo da shi illa kana min ashabi nani fa to ya zama dan wuta kenan ashe in bai ji sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to bai shiga cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba amma sai dai Allah madaukaki ya ce wa in min ummatin illa khala hanabi babu wata al'umma face an aiko mata mai gargadi shi yasa wasu malamai suka ce babu wata al'umma face tana da wani mai gargadi sai dai idan mutanen da ba su ji zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ba suna kan shiryar wani annabi ne kuma suka rayu akan shiryar wannan annabin ba su ji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba har suka koma zuwa ga Allah su ba su ji labarin annabi ya zo ba misali kamar a wannan zamanin a ce akwai wasu mutane suna na akan shari'ar annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa alaihi salam suna rayuwa akai a ce misali ba su ji zuwan annabi ba kwata kwata kuma har suka koma zuwa ga Allah ba su ji zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to waɗannan ba sa cikin waɗanda suka ki kaskata annabi sallallahu alaihi wasallam har ma wasu malamai suna cewa haka ma mutumin da saƙon annabin ya zo masa amma a karkace ya zo masa a mummuna abu shi ya ji labarin zuwan annabi amma fuskar da labarin ya zo masa aka ce wani makaryaci misali ya zo yana cewa shi annabi ne to in kaga ya zo masa da wannan fuskar bai zo masa ta sahihiyar fuska wanda zai gane cewa annabin Allah bane ba an gane ko a to sai ya zama anan al-imam ibnu kathir rahimahullah yana ganin cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqubi bainahum tana nufin cewa ba dan kalmar da ta riga ta gabata daga ubangiji cewa ba a halakar da mutane sai an tsere musu da hujja karshe ba da Allah madaukaki ya hukunce wannan al'ummar gaba daya da ya halakar da su ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب الله سبحانه karshe yace lalle. su waɗannan mutane mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance a cikin kokonto mai tsanani dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zuci wato dai kamar yadda mutanen annabi Musa suka rabu biyu wasu suka gaskata shi wasu kuma suka ƙi imani to haka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama cikin su akwai waɗanda suka yi imani akwai kuma waɗanda suka zauna cikin imuwa cikin cikin cikin shakka cikin kokonton abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da shi da wannan ya hana su yin imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ka tabbatar da mu akan imani da sakon da manzon Allah ya zo da shi daga gare ka na'am wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum hmm. innahu bima ya'maluna khabir فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير نعم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من لله من أولياء ثم لا تنصرون الله تعالى شيء وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم lalle kowane daga cikin mutane gaba ɗayansu laiwafiyan da kuma rabbuka amalahum lalle Allah maɗaukaki zai cika musu sakamakon ayyukansu innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah ta'ala masani ne dangane duk abin da suke aikatawa fastaqim ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ka daidaita akan hanya kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka haka ma wanda ya tuba imani tare da kai wala tabaghaw kada ku ce iyaka dukan ku gaba daya innahu bima ta'maluna basir li Allah ta'ala mai gani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa wala tarkanu ilal ladina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zaluncin nan fatamassakumun naru sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya ba ku da wasu mataimaka kuma koma bayan Allah madaukaki thumma la tunsaruna sannan kuma ba za ku samu taimakon ba Allah ta'ala anan yace wa inna kullan kamar inda Allah ran ya karanta inna wasu daga cikin makaranta suna karantawa da shadda wa nunun din wa inna wasu kuma suna karantawa wa in kullan in din nan shine kirar ibnu kafir al-makki da nafi'ul madani tare da su akwai abubakar ibnu ayyash an asim suna karantawa wa in kullan maimakon wa inna kullan malamai suka ce idan an je wa in ba a yi shadda ba to ma'anarsa kenan inna ce mukhaffafa min as-saqila asalinsa wa innahu kullu lama lama yuwaffi annahu rabbuka amadu wa innahu yanda al'amarin yake kullu kowanne daga kowanne daga cikin su la yuwaffi annahum rabbuka amalahum ubangijin ka zai cika musu sakamakon aikin su ya zama in din nan bi ma'ana innahu di to amma an yi nasba wa kullun din ne aka yi masa fataha saboda shafewa ha'un din da aka yi da aka shafe ha'un din innahu aka mai da nunun din kuma ta zama mukhaffafa ba musaqqala ba babu shadda sai ya za sai aka gina kullan din akan akan fata wato ba a masa ba a ce wa innahu kullum ba a amma wanda ya ce wa inna kullan to shi yana nan kan asali kenan <coughs> cewa inna ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inna kullan to dama an ce inna to dama za a ce kullan inna harfin nasba ne da haka shi sa aka yi nasba ba kullun din haka nan lamma da alarma ya karanta wasu daga cikin makaranta suna karantawa wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amanakum in an ce lamma daga cikin makaranta ibnu amir nishami haka ya karanta haka Hamza al-kufi haka abu ja'far al-madani haka asim wato ko mu ce hafsu an asim haka shi ma ya karanta amma wasu daga cikin makaranta suna karantawa lama wa in kullal lama na laiwaffiyannahum rabbuka amalahum kamar yadda nasu yake karantawa shi yana yin takfifi duka wa in kullal lama na laiwaffiyannahum rabbuka amalahum innahu bima ya'maluna basir a suka ce idan aka ce lamma aka yi shadda to asalin maganar wa inna kullal ma. buka a malam. haka yake asalin magana amma tun da an ce lamimma ne maimakon lamma din nan asalinsa lamimma to in an ce lamimma ka ga cewa akwai mimun ne akwai nunun akwai mimun har yanzu lamimma to tun da nunun ta shiga ta zo tsakanin mimun da mimun ita ma za ta koma mimun domin za a yi idigami in an yi idigami ita ma sai ta koma mimun to sai mimun din su zama uku idan kwamimun ɗin suka zama uku to sun yawa a wajen larabawa ba za a haɗa mimun guda uku a ita faɗinsu ba da haka dole za a shafe wata da haka sai aka shafe wata dai aka shafe ta tsakiyar wanda asalin ta nunun ce ta koma mimun sai aka shafe ta lamimma sai koma lamma amma wanda ya ɗauka cewa lama wato mukaffafa ce ba tare da shadda ba suka ce maɗin nan sila ce zidat bainan lamaini wato asali <coughs> a asali an ƙara maɗin ne maɗin ƙari ce asalinsa lalaiwafiyan nahun lamun da lamun a jere lalaiwafiyan nahun to kenan idan lamun da lamun suka hatsu a baki kuma za su yi nauyi ka ce lalaiwafiyan nahun zai maka nauyi a baki da haka sai larabawa suna irin wannan usulubi sai su sa mimun a tsakani domin ya sauƙaƙa maka fada ka ce lama laiwafiyan da ya muka ya fi sauƙi akan ka ce la laiwafiyan da rabbuka amala suka ce kenan wannan mimun din sila ce za'ida saboda a raba tsakanin wato lamun da mamu saboda kar kar lamun da lamun su haɗu a wannan dai idan mun koma zuwa ga ma'anar wannan aya duka ma'ana guda biyu abinda take nunawa cewa suna nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa babu wani mahaluki sawa'un a aikin kirki yayi ko ku aikin sharri yayi face sai Allah maɗaukaki ya masa sakamakon aikinsa idan alheri ya aikata zai samu kyakkyawan sakamako idan sharri ya aikata zai samu mummunan sakamako shi yasa ma ce innahu bima ya'maluna khabir Allah masani ne dangane da abin da kuke aikata suke aikatawa tunda ya san abin da suke aikatawa kuma shi ajalin ya baya zalunci domin dama abin da ke sa ka yi kuskure wajen ba da haƙƙi ɗayan biyu ne ko dai son rai ko kuma kuskure to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zalunci da haka ba zai son rai ba sannan na biyu Allah subhanahu wataala ko baya kuskure da haka ba zai kuskure ba da haka Allah ta'ala yace innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah masani ne dangane da duk abin da suke aikatawa a ah, sai Allah madaukake ce fastaqim kama umirta fastaqim aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ka daidaita akan hanyar daidai kama umirta kamar yadda aka umarce ka wato an umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan daidai dan haka Allah madaukake ke maimaita masa anan wasu daga cikin malamai suka ce fastaqim anan ana nufin a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka faɗa amma ana nufin al'ummarsa wato ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama akan daidai yake kuma ba zai taba kauce wa daidai din ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake amma wannan sinun din sinun din talab ce fastaqim da aka ce ana nufin utlubul iqamata ala dini min Allah ka nemi wato ka nemi tsayuwa akan addini a wajen wato ka rinka roƙon Allah madaukaki ya tsayar da kai akan addinin nan wannan kuma zamu ga cewa aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ba zai yiwu ya kauce ba amma kullu a cikin roƙon Allah madaukaki ki Allah ya tabbatar da shi akan daidai yana cewa ya muqallibal qulubi sabbil qalbi ala dinik ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atik haka annabi yake faɗa yana cewa ya mai jujjuya zuciya ya Allah ka tabbatar da zuciya ta akan addininka haka annabi yake faɗa idan mun fahimci wannan za mu ga cewa wato kenan babu mutumin da ya kamata dace a ce ya sakaci ya zauna baya roƙon Allah madaukaki shiriya ya ce shi shiryayye ne shi akan daidai yake don haka ya kubuta tunda har annabi sallallahu alaihi wa sallama kullum a yana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi akan daidai ya tabbatar da zuciyarsa akan daidai kenan an sai zama sinun qalab ce kamar yadda zaka ce astaghfirullah kana neman gafarar Allah madaukaki haka aka ce fastaqim ma'ana ka nemi Allah madaukaki ya tabbatar da kai akan daidai Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu khalifan Annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyu yana cewa al-istiqama <coughs> abin da ake to istiqama shine an tastaqima ala al-amri wan nahyi wa la taruga rawgana fa'albi yake cewa da ake cewa istiqama ka zauna akan daidai shine ya zama na cewa kana daidai kan bin umarnin Allah abinda Allah ya ce ka yi kana yi abinda Allah ya ce ka bari kana bi kana bari baka karkacewa ka shiga nan lungun ka shiga nan lungun a istiqama wato tsayawa akan addinin Allah subhanahu wataala da tsayawa akan daidai abu ne wanda yake mai girman gaske wanda in ka same shi to ka tsira duniya da lahira a shi yasa lokacin da wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sufyan ibn abdullahi thaqafi da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ce kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak yace ga mun wata magana a musulunci mai tarin ma'ana nagartacciyar magana wanda ta ba zan sake tambayan wani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi qul amantu billahi thumma istaqim annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi kul ka ce amantu billahi nayi imani da Allah Sun mastaqim sannan ka ja ka tsaya akan imani da Allah tabaraka wa ta'ala saboda imani da Allah da tsayawa akan imani da aiki na gari yana daga cikin abinda mutum idan yayi yi shi to ya tsira gobe alkiyama Allah madaukake yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fatanazzalu alaihimul malaikatu Allah ta takhafu ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله تعالى يسئل اللي وأن سكت شيء آه، الله نيء بنجيجس هل نسك جاء سكت صيع سك بي بس كرك سيبا بس سك حنيابا فتنزل عليهم الملائكة ملائكوزا سلسوكا لوكس متوس إذن يأي za su rinka musu albishir Allah khawfun alaihim wa lahum yazanuna suna musu albishir suna cewa kar ku ji tsoron komai kar ku yi bakin cikin komai Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'aduna kuma ku yi albishirun ku da aljannar da ake muku alƙawari su rika cewa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne yan uwanku a rayuwar duniya sannan mu ne yan uwanku a lahira ma wannan yake nuna muhimmancin kullum mu rinka roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan daidai kuma tabbata akan daidai din da mu ga ba karamin abu bane tun da har aka umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka roƙon Allah madaukaki tabbatar da shi akan daidai sai Allah ta'ala ce wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zaluncin nan fatamassakum an-naru sai wuta ta kama ku sai wuta ta shafe ku idan kun yi haka a ar-rukun karkata anan wasu daga cikin malamai sun fassara shi da almudahana almudahana shine wato karin ka nuna wa waɗanda ba sa kan gaskiya cewa suna kan gaskiya shine mudahana ka san cewa ba akan gaskiya suke ba amma ka nuna cewa akan gaskiya suke kamar yadda Allah ya ce dole tu dinu fa yurhinu wato ka nuna cewa abin da suke kai daidai ne shine almudahana a wasu suka ce a rukunu al kada ka nemi taimakon su wato neman taimakon mutumin da yake kan barna wasu suka ce a rukunu anan ana nufin a sukunu ma'ahu wato zama tare da su da tarayya tare da su lokacin da suke kan barna A allazina zalamu waɗanda suka yi zaluncin wasu daga cikin magabata suka ce ana nufin ahlus shirki waɗanda suke kan shirka kenan Allah maɗaukaki yana cewa kada ka nuna waɗanda suke kan kafirci akan daidai suke kada ka nemi taimakon waɗanda suke kan kafirci kada ka yi tarayya da waɗanda suke kan kafirci a wasu daga cikin malamai suka ce na zalamu anan ya haɗa da kafirai da kuma waɗanda ba kafirai ba waɗanda suke wa Allah subhanahu wa ta'ala), kamar da Imam Al-Qurtubi rahimahullah yake cewa wannan maganar na zalamu tana hadewa ga waɗanda suke kan kafirci da waɗanda suke kan wa Allah da wanda suke kan bid'a yake cewa dukansu Allah madaukaki gina umartanka ka kada ka yi tarayya da su balma yake cewa <coughs> wannan tana nuna wajabcin kauracewa dukkan daggogin guda uku a domin idan mutum yana kan barna amma sai kuma kana tarayya da shi kana baka kaurace masa ba to wani yana daga cikin abin da ke karfafansa sai ya ga cewa kamar akan abin daidai kamar daidai yake duk da cewa ita kauracewa tana da wato manufa a addinin musulunci kana kauracewa ne idan kauracewan kaga tafi amfani amma idan kauracewa zai ƙara barnato ba za ka kaurace ba idan kana tare da wani bawan Allah amma kullum cikin saban Allah yake misali idan ka kaurace masa dai zai daina saba wa Allah to abin da ya kamata shine ka kaurace masa saboda ya daina saba wa Allah subhanahu wataala amma in yana saba wa Allah in kana tare da shi zai saba wa Allah ne kashi talatin a cikin ɗari amma in ka rabu da shi kuma zai zai saba wa Allah kashi 70 ko kuma kashi 100 to ai ka zauna da shi din yafi akan ka kaurace masa to kun addinin musulunci yana nuna cewa ko dai ka kawar da barna ko ka ka rage ta idan za ka iya rage barna kana cikin mutane to a lokacin ba a so ka fita gara ka zauna da su ka rage barnar amma idan zaman ka da su ba zai rage barnar ba fitan ka cikin su zai rage barna to a lokacin kuma ana umartan ka da da ka fita daga cikin su Allah ta'ala ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassukum la wannan ayar ta kuma tana nuna cewa sakamakon dukkan mutumin da ya karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sawa'un waɗanda suke saba wa Allah ne amma kullum je yana tarayya da su ba da niyyar musu nasiha ba ko kuma yana taimakon su ko yana ba su mafaka ko kuma yana ba su gudunmawa wajen wannan saban Allah da suke ya haɓaka ko da shi baya yi to ya sani cewa zai samu mummunan sakamako a gun Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce fatamassakum nar har ma a ƙarshe Allah maɗaukaki ce malakum min dunillahi min awliya afam la saruna kuma ba ku da wani wanda zai taimake ku ma bayan Allah shi kuma Allah madaukaki ba zai taimake ku ma. shi kaɗai ne dama mai taimakon kuma Allah madaukaki ba zai taimake ku ba Allah ka tsare mu da saba maka da karkata zuwa ga masu saba maka as-salata وأقم الصلاة wa zulafan min al-layl mm. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله تعالى وأقم الصلاة كتين صلى طرفي النهار أجيفا نن وني قدابيو wa zulafin minan layil da kuma cikin duhun dare inna hasanan lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan sakamako zalika zikra lidh Allah ta'ala ya ce wannan wa'azi ne ga masu wa'azi masu azantuwa wasbir kai hakuri fa inna Allah lalle Allah la yudhi'u ajra al baya tozarta ladan waɗanda suka kyautata aikin su anan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam aqimis salata ka tsayar da sallah ƙorafayin na hari, a gefen wuni guda biyu Gefen satanan da gefen satanan gefe biyu kenan wa zulafan minan laili da kuma duhun dare a zulafan minan laili haka makaranta mafi yawa suka karanta amma abu a al-madani yana karanta wa zulufan minan laili da bambawa wa lamun din a tunan malamai sun yi fahimta daban-daban karkashin faɗan Allah maɗaukaki wa aqimis salata na hari. wasu suna fahimtar cewa wannan ayar tana umarni ne da salloli guda biyar da Allah maɗaukake ce mu yi a wuri wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa a'a wannan ayar an saukar da ita ne kafin a farlanta salloli guda biyar ita tana magana ne akan salloli guda uku barafayin nahari wa zulafan minan laili gefen wuni guda biyu farkonsa da ƙarshensa sannan kuma da daddare da ma'ana an shar'anta maka sallah guda biyu a cikin wuni ɗaya kuma a cikin dare daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce asali ita wannan ayar ta sauka ne lokacin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka yin sallah guda uku Ya yi ɗaya a farkon wuni ɗaya a ƙarshen wuni sannan da daddare kuma ya ɗaya daga baya kuma ce a gashi haka hukuncin ta lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala farlanta salloli guda biyar a yin naha gefen wuni guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce algada wal ashi mana da wato safiya da kuma maraici sai suka ce kenan ana nufin sallan asubahi da sallan magariba wato bangare guda biyu kenan don farkon wuni shine asubahi karshen wuni kuma shine magariba mujahid ibn jabar yake cewa a tarafin nahar gefen wuni guda biyu ana nufin asubahi shine gefe na daya daya gefen kuma shine azhar da la'asar wa zulafan min al-layli cikin duhun dare kuma na duhun magariba da isha'i kenan kaga shi a fahimtar mujahid wannan ayar tana magana ne akan salloyi guda biyar duka ba gaba daya muqatil yake cewa a tarafayin nahar ana nufin gefe daya al-fajr wa dhuhr tarafun yace da asubahi da kuma azhar gefe daya ne wal asr wal maghrib tarafun sannan magariba al-asr da magariba gefe daya wa zulafa min al-layli kuma isha' kaga nan masu ma suna nufin cewa wato dukkan salloli ne guda biyar a fahimtar malamai dai akwai waɗanda suke ganin cewa wannan aya tana magana ne akan salloli guda biyar duka wasu malamai kuma suna ganin salloli uku ne kafin a farlanta salloli guda biyar aka shar'anta salloli guda uku wa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa an nuna mun cewa lokaci yayi dole za mu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh